الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقبات لدى يا الله صلاة وسيكي بعنين شوي تبقى على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن النصافو صافو شيجيني نرى الأول كو láàrin lẹ́rìí òṣàfo shi ní december yan boko 2016 na yan kalenda mafari jiriya ko ya ci gaba da karatun sharfa sunna ya imam albarbahari rahimahullahu ta'ala idan da ji 417 bu man ga قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم وتراحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب قال طومة بن عمرو طعم بن عمرو وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة rahimahuma Allah a gaman wa kafa inda Usmana wa Aliyu sana ga e lambar ya sayid na Usman gangani da Aliyu na ina zole ga khalifayen mafari sayid na Bakar khalifayen baki sayid na Umar amma nye ta ci ga wani mo máa di tọ́wọ́ kò fún wa gangan dóòrò gan ànífẹ́ yẹn tá ti ìzà kan lọ́kùn ànífẹ́ yẹn ní ti ìzà kan zan ná gẹ́gà náná fọwọ́ wa ṣe iye ṣe òro láàyò ọ̀dẹ́lù zanadi adìlẹ̀ wà láàyò kálẹ̀mù àmà àgàgà dúnyà wà láàyò jálẹ̀sù àmà àṣẹ́dù dúnyà wà mọ̀ kàdàmà àlíyàn àlà òsùmàlà zanamaga sayid na ali la shijo ta ce sayid na usman bin rabi allahu anhuma fawwa rafi biyun da na rafi duyo kada rafa asa asara ashabi rasulillah da na wa reject yin asara yin sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa man qaddama al arba'ata ala jami'ihi da na maga al khulafa guni ni da ta ce zai ce non wa saraha ma al baqina ma bara mai zai ce wa kaffa an zalalihim ma ni sun wa ce bi a nabi jobe فهو على طريق istiqama لأن ta ce بورو goro وما huda kuma ta ce ba بابنا fi ga ɗaya lamarin na Usman bi Aliyu ce khalifanci ko ya sayid na Aliyu ya sayid na Usman ya shi uro cewa daga wata ya ce ga khalifanci wajiya bakara majiya umaru abal ya sayi na aliyu gan da gan da ya biya ya juna bi ce zumu bane nan wa jira ne ku ga tiga khilafa boye ga gore ko ji ne ku da ne ga ga khalifa ya mafara mafara bakar khalifa ya ba ci na umar khalifa ya ta ci na usman khalifa ya ni ci na ali ko jiga ne ku amma to sun nga sayid na bakar jefa lagar zai yake nan sai na umaru ma jefa lagar da yake nan bambe sayid na abakari amma sayid na ali da sayid na usmani wani ta ba bayan ko zai jefa lagar wani zairi ne na so to sun sun na gaba a ludan ibe sai ya ji shara ga na litafiya lafiyatu wasu fi yugo amma ga na gaji faru ya khalifancin zari ne khalifancin zagunin nona fawwa dobe min hima da ahali ba na giga ta tabiye ne ya ko ji gani ko amma to sun ene jumhur ya sun da lobe ne su ku hadin kikiyo ga sayyidina usman in Usman fa la ga sayyidina ali ko ngato ga ne ga ji ba na ga ga khalifancin sayyidina aliyo umajiyar sayyidina usman yana umajiyar da bi alifancin sayyidina usman yana wata zanen layu addalu ba na ji adiliya a ba ku ji zane adiliya wala yi kallamu amma gaga duniya lafiska lawuwa wala yi jalasu amma fedu a dada gangani biyar wani zanagi nga wa jiga na ko nga man qaddama aliyan ala usmana fa wa wa man qaddama aliyan ala usman usmana radiyallahu anhu fa wa rafidi wani ga sayyidina ali la shi ya sayyidina suna da na rafidu ko nga wa ne etiyan khalifanci bu ga ga na rai amma matsalar sayidina ali da na usmani zija falala ga ngole man yi go yi be tiye ga wucin amma ya ga na jide da ga na suku sayidina usman da falala ga sayidina amma ya zaga da shi shi wuci be ga ga khalifanci sayidina ali wo wa sayidina usman da khalifanci ai jima'u je ce takdimu ya sayyidina Usman bu har to babu na Muhammad ibn Hanifiya unyi sayyidina Ali da ga ni fa na ga zuma annabi bo aluman ne bo sayyidina Ali da Abubakar kun ga sannan video kun ga Umar kun ga fa to ana kula man thumma fa yaqulu Usman fa qultu thumma anta ya abati kun ga wuce su da mun ga ga video mun ga Usman mun ga sannan ba ba ni ko sai na ali ga ma ana yi laro jini minan musulmi a sai zani ne musulmi wato zane zane ga sai ali lashi ya sai na usman da ya khalifanci na kadara fada asara ashabi rasulillah zane reject yin asaru yin sahabe shi annabi sallallahu alaihi wa ya yi ga rafida ya bona rafida ji ga zaid ibn ali a ga kiwa ga ya ce abakar da umar yau ga uhibbuhum wa tawallahum ne wa mai da kauna ya mai tazuma ko hmm. li annahuma wazira jaddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bane da guba banna a gayi waziri guba ya annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin da kuna a shiga idan narfuduk wato zai bi ali in ga wa je gaskiya ya je daga ya ga wari jek fa sun ko a shayi ga ga wa man qaddama al arba'ata ala jami'ihi ba ni ga sahabi ni na bakar sanna umar sanna usman sanna ali al khulafa ar rashidun na nabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar rashidun aka ga ne lashi da ta ke zai bi zuma gona aga ne lashi ta ce sahabe jobeniyo wa tarahama alal baqina wace ba gafara bi rame bi ya ti ti ale a zai ke mini ale bi jo na wa kafa an zana wa mani sunwa ya e bi ci e abu ya sa sahabe ji masu ma in individual dole na ko a cin bi ciwo a mai amma a jefa lalashi na gabe ci ci wuce fiyanin alokuye da alo ludaibiya adaba ya atu lidwanu ani baga fara ya ani ce ba duwa ya nabi ya gushara bi ajene ay ke ke fara labu dole naji wa shin bici chajiya wato za ni gaga ga kirki ya ce sahabi ani bi jobele kuma bakar umar usman ali wai da jibe khalifan chayi ke min ala mitojina wato za fa huwa la tariqi li istiqamati wal huda fi hadha bab zanna mutace ko goro inna alladhina qalu rabbuna allah thumma taqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum ta'dun wal huda mutace ki ba ba wo fi hadha albab badina da bugu a sai ba gafara su abi annabi joma ja ta koyi buna annabi ga man saba sabi da nagi sabi shi ta kona fa alayhi la'natullah la ne ta tulu tabbatu wal malaika bi malaika yo na sa jin nan da an yi bayan الإمام البربهاري كثيرا وهو سنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة annahum min alil jannati la shakka fi ko ngani ne sunna bu don an ta shahada wo jiri annal asharata kida hakika zagu alladina zanaji shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna naja nabi sallallahu alaihi wasallam wo jiriya bi ali jannana bil jannati annahu min al jannati jiriya da zan ce jina janna la shakka fi shakka da wa ngo ne wa jiriya ga ni ja ni bi jiriya da jinne na ta sayyidina bakar umar usman aliyu talha zubairu sa'd ibn abi waqas sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufay ko abu baida ibn jarrah abdurrahman ibn auf zanne bayno annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara bi aljanna amma yi zane shi ga lashin bishin biljanna e wannan zaku wannan lokaci ni ga ya bushara ya aljanna ko ji gane ko sada ngo le ko adira ikene ja ya bushara ga jin ga bele ke zuji no ta hasan bi usain na nabi al hasan wal usain sayyida shabab al janna hmm. ko sai hmm. na na khadija nan ko eh wannan malaika jibril to shi shi to ci ga nabi sallallahu alaihi sallan ga sai ci ga wajen hadija sallama jibril amin jibril ga akriha min minni salam ko yau sha yau jin sallama daga bambu zuwa ji gani ko A the same time yu sallama wajen wato wa bashira bi baitin fil jannati wa mu bushara bi ajiyar eh, cha janna la ba fihi wala nafar da min yaje wala an khairu nisa ya arba'in la ina da fala ga janna ne guni hmm. afiya imratu fir'aun hmm. khadijatu bintu kuwaili fatima bintu muhammad sanan da zibo maryam bintu imran asiya bintu musa'in imratu fir'aun kenan khadijatu bintu kuwaili sannan fatima bintu muhammad ga gunda ga annabi ga da fala ga da ba annabi ga fallu aisha ala sai ka fallu saridi ala sa'iri ta wa ji e, ga ku e ba go zai ga bi abu shara ga ba ta ne e rijiya ke sha ne nun ga annabi ga udu la ya ja ni minu ni ba su kwa addu'a su kwa nufu da mini abu bi ga anta minhum wa da mini abu jaan doon to nga wala ahadin illa li rasulillahi sallallahu sallam ala ahlihi faqat nga wala nufridu ma wazaka wala ga wazan ka bisalati ga wubuyi ga wajen salatu yoma ala adin illa ni rasulan da gwafi ce yace ce annabi sallallahu alaihi wa sallama sabana ce ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ni le ce ce malaiku ji e ja salatu ya nabi ya ne ma ne ja salatu ya nabi mai ba amin ce yi annabi ga man salla alaihi salatan sallallahu lahu biya ashara annabi sa sallama ga albaqilu e botacci man zukirtu indahu falam yusalli alayya um albakhil yabata ci man zukirtu indahu ngai zana ga timiyi tu wallan yusalli alayya wani kiyan wajen salatu ya miya na ibugo sai salatu ya nabi wa ala ali to zan yi fakat wale ya ali wuce wa ala mai lafiya nabi ولا نفرد ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط الصلاة يبين لغة يا دعاء كو أما الصلاة يبين شريعة wai ibada ne tabi takbiri mai zo gangan a taslimi na makwai kala da baroji ruku sujada edufe alkurani takbiri tasbihi da sauransu wato ibada ce wani ta be tafiyar tulira wa mai zagan gani be sallame na ga ya salatu sallah jana'iza in ta be takbiri wa mazaga sallame ka wuce bayan magarin lala ce ga sallu ala fa'i salatu janazati ba shi janan ba sai bugo a mai ji sallah sai be alulai ana ga gogo wa ji sallah jana'iza ba gwa alulai ga wuce ne ba wuya ne sallallahu alaihi wasallam ba nan o wajen salatu ya nabi ina na wabba al'ayin Allah masu Allah Muhammadu wa Muhammadu kama su leta Allah ba Allah Ibrahim har da karshe ko sojan salatu ya nabi ga ku koyi kala da sakani in aga ga al'alu da la da ku koyi kan al'alu zai shi dangi ya nabi na. ala ashabu ci masu kun nga ije mu yan sahabi nga mai zane ga kun biya ne ma imani ji ma jan lita ce imani wuce wani ko kan do ngole al aluma kan do ci e daga zeji ya ne bi na alu ali alu jafar alu aqil al abbas ko imi ji ya ne sallallahu alaihi wasallam yanga ni be ejuji Agati wa alihi bu kangoci mai ke na alu ga ne alu ne atbaru ke ba sai tuna tuna ga na annabi yuraduna ala ya guduwan washiya wa yawma taqumu sa'a arkilu ala fir'auna ene qabi ala fir'auna ba wani bijo ya fir'auna bi lam fir'auna na shadda laza wa ga lita ya jalla la fahami fi fadli salati wa salami ala muhammadi khairil anam da ni ta fi na gebe ijo a cikin kula ta ibn kan amma wajen salatu ya zan da ci bugi ke wasu abin da wajen a salatu ko musulmi da ci wajen a salatu yi wani man shigo ya ce gannan wajen gane ko man roci maloga wajen salatu ya zan roci wani jin hanibi ana maka ga wani shi'aro ce ji kan doro ana kem na rashi da shi jina iri kemi na ngole a mati hujja ga Allah masalli ala ali abi aufa hanibi ga Allah wajen salatu ya zami abi aufa shi ngole zanen jin hanibi hmm. sai ya kuz min amwalin sadakatan tutayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ja salatu ya imana ud'u lahum ba du'a ya inna salataka sakanun lahum ngo diga na ku mai gaggaji fikar kashi ne ganna jo amma ngo ne aga tutse ci kiwa go wa ga jalla jalaluhu aga to bi kiwa go sallallahu alaihi wa sallam aga tu sahaya ni be kiwago radiyallahu anhu aga tu mango tiye kiwago wagar rahimahullahu ta'ala atu muslimin da cewa kiyo wagar rahimahullahu ta'ala aga tusa, sahabe ni wagar radiyallahu anhu aga tu sahabe kubai wagar radiyallahu anhu ma aga tu sahabi zage wagar radiyallahu anha aga ebo na biye aja sallallahu alaihi wasallam na lawo ga biye daraja sababu amma kiyo yi format na ga ta sabo ya jalla jalalu subhanahu wa ta'ala amma ga to annabi ya sallallahu alaihi wasallam alaihi ko ba hmm. na bayi e gogo wale ga to abokin ti ba su ke dole da ta dai o da nan ga ga ga o ga do ga Allah wa ya bani wa amma ah, ba cikiyo ci ga rabbi Allah wa anu ne a ga ya ne fi jani a duwa wai amma ene ifo mu ya karatu ce da ga su sa ja ne ya na ah, rabbi Allah wa anu wo diga ne ko wallahi wa ta karama Allah waja wa su ku wa khairul muhammadin sallallahu alaihi da wuce yau sabi ne maje fa lagun na maje dambu e etu e tu sai na ali ga rabi ga ga ga karam Allah waja wai na wa gane rabi Allahu anhu amma shi ga ga ga ibn ka kuna ma eh, na ali ne won ta ba ji da ku ti da e la da go dan ne ya mutum sun ta wani da ku ti da fa da ne maga yau ko na ku ke kai وتعلموا أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت في الجماعة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى وتعلم إمام الحنابلة في وقته الإمام البربهاري لو تعلم أن عثمان بن عفان كده عثمان بن عفان سيدنا عثمان رضي الله عنه kutila mazluman uwe ke zalunci wa man qatalahu kana zaliman na man sayyidina usman na zalunci jo gafa man aqarra zana ga ya daji bima fi hadhal kitab be na filita finnone wa amana bihi mun ta imani jin duina wa takhadahu imama mun ta litafin na lafiya ngai yanayi shi shiga yunanan, nan walam ya shuka fi harfin minhu kuma da shakka ta da tin dole minhu ba nan walam ya ji har harfan wa'idan, umma ya rafi kowanne ni a min na ba nan fa wa sahibu sunna dan ahlus sunna wal jamaa wa kamilun zanna ma gumi kadifta malafiyar jama'a fi jama'a ma gumi ne wa man jahada harfan min ma fi hadal kitab zanna gaji jihuz ko tin ya yana fini ya yana fini ta tin nona aw shakka fi harfin minhu ko mu da shakka ya yana fini min mu nan aw shakka waqafa ko mu da shakka da be kine tigan ga mutun fa wa sahibu hawa wata zanna dan bidi o ya tuba madabi hmm. al-imam al-barbari ga نو تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما نو لغة سيدنا عثمان أو ناو بذلك زي سيدنا عثمان يزيج الصبيعي كو قبل ابن الصبيعي كو ngada gada ga ya jaji kiyo a tagun a cibi a ta ke sayyidina usman a ta sayyidina usman wo bayani yau wo sayyidina usman gobe ebogo zai ji wusa idina usman na zalin cajo kemi na zai ji wusa idina husaini na zalin cajo na wailun liman qatala al-husayn fa innahu qad ba'a min mawlahu bil khusran lasna nukaffiru musliman bi kabiratin wallahu dhu afwin wa dhu ghufran wiyo da ko ta قل إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله ذره على رغم من آدى ومن بعده عمر وبعدهما عثمان ثم تبعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر وعليه جميل بغير يتيب فللاين الخلفاء الراشدون جو wasu ga annabi ga man sako ga man adali waliya a kada azantu bil harbi zando ne ga yin waliya su kuma su kwa gunku mini tishe waliya su ko je musabi annabi da goyi especially al kula fa rashidun gafa man aqarra fi hadha al to ga jojo ta gafa man a aqarra bima fi hadha alkitab da na da jibe na filita tin none wa amana bihi mujahid biyu jibu yana wa taqadaw imaman mutula edochichuna wa lam yashku fi harfi min mada shakka ta harfi min ubana wa lam yajhad harfan wa wahidan madi juhudi ana fi kulli yana fa wa sahibu sunnati wa jamaa da nabi ya sunnati wal jamaa yau da ta tin na mutatiyan aqidan ahlus sunnati wal jamaa wannan ko kuma ji ko wani jin bayan jawo ga maza ba alu sunnati wal jama'a ji nga ji kiyo nga amma to sunan ji zuwa na wai ga imam al-barbari ji masu wa hmm. e ga yi dabo na ga sharhu sunnati ya al na na sharhu sunnati ya bu na na ma ajin na ke mas'ala ya zama fa na jaka to ya cile na yabo ciji wale ga wuce a jikin jin gyara littafi na na da matsalan da tijani wa kano ya awul bari bi bayani ma ta zammana wu sharhu sunnati lil imam barbahari yanzu yau ya shekh rabi madkhali mun je mun je usai usai shi shara ya barbahari ok nga ne nga ye fo za to ga ye la ni tu dan mm. good so wa ne ga a a a shek ahmad bin ya najemi wuce to ce sashe wuce ma a da sauransu ko ji gane ko mm. hatta to a shek fo za ni fo za na kun ji kiyo mm, wa ga wuce yema ma, wani ga ahlu sunnati wal jama'a yaquluna ma lahu wa ma alayhi ene ga yi ba to ne ga je sa ne ga wa ahlu bidai la yaquluna illa ma lahu ahlu sunnati e la ga man ya sha da batsan ya da man ya je ci bici umaji a majide dai kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun bani adam dole ci bici da namiji alkadi ga mu zai ci bici da zai daga jitu ba ne al'imamu malik a wakan alamu wata wala da ba ka hafa ga zando ba lokacin yin da ba ga hafa ga ne da ga shi ba zando wannan maloshin da na kun da ne biyan da ne biyan daga ba ne ko ne bugo yela kuyo wanda ga al'imamu barba halin wasu na kasarawi har su babu na zamani bai da ba ga yi a musulmi zamanin da ta ga albar bahariya wọ́n di ọ̀nà kó kèmí na zamani ìdánwò aga àdéyí aga yi piyo zai kẹtí sun nọ́nà aga a ga hambali a lokacin da cin gamala ko an gamala mun da ga ana hambali ma hayatu fa in amut fa tawsiyati na nas an yatahambalu ko di ọ̀nà kó na na fa huwa sahibu sunnati wa jama'atin kamilin qad tamat fi jama'a ko sai bane ga daga wasu alquran in ta wasu sunna matace manhaj kirki wani matace aqidan ahalus sunnati wa jamaa shi umma ga gangani da bid'a da da 'yan bid'a shi na wole zanna ahlus sunna go idonore wale go usul wuci bata mu usul usul ga dan ko wa man jahada aw shakka fi harfin min alqur'ani aw fi shay'in min aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك من قوى من جحد زنقا جهود أو شك قمود شك في حرف دار في من القرآن دقاء القرآن أو في شيء قمد ينبتو جاء عن رسول الله نبي daga باكي ce ya ce ce wani lafiya Allah ta'ala wa gumbe tsoci game na zuci fattakin la suna na sako wazar jikarayi wata ahad imani ko magwa imani rota ga man jahada au shakka fi harfi min alqur'ani aw fi shay'in ja an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da na gaji juhudu ku shakka ku shakka ya kyan da sunna ci min alqur'ani ko ne bi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam na hmm. laki allah ta'ala mukazziba zanna gumbe tsoci gungunya ba na ga tsoye ci da yankin hmm. ciwon nuna nan lole zane gadi shakka biyan yin doci daga alkurani zane aji kafi ne ɗabba da zane ji imani ba tsoye ci ya da wani rai zane ma ji shakka daga yana ji tabbatarwa daga bayan na sallallahu alaihi wasallam bada ta wuyin doro a nan lole zane nan musamman wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga wani da wani ya ga ne dole na suku ayi ma ji daga tsoye ci ayi ma ji daga ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya atiu Allah wa atiu rasula ya ni tutu ce mai lame tutucu wa man yuti rasula faqad ata Allah ina ga ni tutuci na wa mi tutu ce ani da wannan wa ma ta kum rasul fa ku zai na tutu ga da ne ga ji hago ma na ku anu fanta ne ma haka ne ga ji ji ya ti an gani duwi jima'u dini aslan shaykhul islam ibn taymiya ga musulunci an ko ka so ma duwe na dokan da ya guba Allah ta'buda illa Allah wa ga jibu ta zandoro na sai tuci wa Allah hu illa ma shara wa mu ga ya masai na sai ne da shari'a ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya mafari ga ikiyo al ikhlasu lil ma'bud ya ba ta kuma al mutaba'atu lir rasul wala jibo ce ce mu lamantu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko jibo ce ba shirka ga da dabu wa magaji kawai to ba sai ce wa malami tuba wa nan muhammadu abidi a ga gadon allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko to ba mai ya cani ko akhlasuhu wa aswabuhu ene ngoli na tazu be be nyone de le ndede be be milatu sumi anabi sallallahu alaihi wasallam e bogo sai ci ga gani tu a nabi ga gani amitu amma ta ce fahimta yanci ya sai taa ta ji na taa ji taa ji na ji wa jore wọn àbúrò ọjọ àti ìdàtí àyà tààtò fídà wọn àdìyí sí tààtò òkè tí òkè yi lọ jíbi ní wáyé gbogbo wọn tó bá Nga takila kara wata haɗi imana ka mo go imani o ta ngoli sai ci ga gangan da imani da yakini da gaskiye na da shakka anabi ga gangan the same thing Rada la ya wata ya anabi amma ma kana lil mu'mini wala mu'minatin iza kada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amrihim wa da mu'mini ko Mm. ba ji ko muminan zagi na sai ci ga ga wada dia san ne tikani na e gogo kada wa su yando ci wada an ka ara arrijal wa qawluhum fa qawlu rasulillahi awla wa ashrafu daga hanin sa sunan ji daidai ga kuma ji tabbaci ga to ji gane ko mm. ngogwa imani otwa e eh, shi dabo ne yi da imani na. man òtútù pé mẹ́ń jèjì òtú kubidi àjò fi òtí òbí ṣubú àtúnṣe wọn lẹ́sàgbé ká. alama adìlẹ́ kò yá abẹ́lẹ́ adamu. Allah ta gudu shaitan inda wani kuma domu bin wa ni budu ni ala siratin mustaqim. mine ne ke lalabi kano waje ya dede a rajulu ala dini khalili fali yanzu a duk bayu khalili.

na ga fanzuru man ta ku duna ji na wa ga da kuma kanta college of education university ko hmm. jami'a secondary school a ti je man go mini man jo ne idan bidiya mai wuka tuna ko dai ta ma o shigo ko abu ga wa jiya wọ́n gẹ̀ ẹ́ wa shi wa jì ǹjẹ́ ní bẹ̀rẹ̀ ìwé ẹ̀ka tó ní wá ìdí à ń wá ta wọ́n lè kọ́ ọmọ ṣìwà ọmọ àgàràdúwẹ̀ta ojúgbò Ala àmọ́ ọba ṣìwà àmọ́ aláhàzọ́rí dúkú. ǹjọ́mọ́ sheikh muhammad isu sáré tó sẹ́yìn rídè ìlú sáré wìlílì wọn. wadda ga na dare su ga lagu ne su zalibi bidiyo ba na ce ga ji kafi na ko gana ko a ji ga adres ne wa a ci je mini bai je ku kasuwan ɗan bidiyo mu ni ne ci tajo ko a ji bayanin kiyo walo zu makanta ba ku mu siyan manyan suna shi ka zamanin ne da kuma dan gura wala makanta yi nizami a nan tashi rabi hmm? ulmada khali ode phd ode phd bakra abu zaidi mahadin alilin qada nguje wunde phd a sheikh salul fawzani fawzan wunde ambe phd al gunayman wunde kato ambe phd abdul musin al abbad wunde kato ne kero to wunde jani abu eh a sheikh muhammad ibn sa'id raslan wa first degree ji kero to medicine bo wunde first degree in arabic wunde masters hadisi PhD hadisi Sir ibn Abi Su'ud al-Kayyan ni da PhD from Azhar University ka shi da haka a Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin da first degree ni e da first degree mo a ti ɗaga idan na danguru? Ngo gane ku? wọ́n mẹ́ta ṣiṣẹ́ wọn ti retí káàkó òdi o kájà náà fi ìsìlámì àná ló tún ti gbá ńlá nípa bìfọ́ òbí òyà ní nàkédọ̀ ọmọ yìí wọ́n sàdégbé mọ́ngòtì òní mọ́ngòtì from india mọ́ngòtì from pakistan mọ́ngòtì from egypt mọ́ngòtì from mauritania mọ́ngòtì from morocco àtìfẹ́ yìí àtìfẹ́ yìí lé resources ní ẹ̀dẹ́ lóyè wọ́n ti kẹ́ pátá resources ní ẹ̀bẹ̀ ní pọ́s ní kátà mọ́tì yìí kángáàlì hù. ya za ni wati ka sunu la ga kile a sara ma wanda ga maga jama adi adi an amfani ba gun da ruza mu la da wata ne ba ko ji gani ko ke be ka da bi makanta hmm. so insha Allah ta'ala ba wannan ba na iga ne da Allah ya ba mu lada ba na mai gaci bikin Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu